Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasance a cikin wannan bidiyo kamar da ku sani a kowane lokaci muna kawo muku abubuwan da suka shafi na samun kuɗi a online ta hanyar cryptocurrency da kuma fannin naira da ya shafi mining airdrop referral program da dai sauransu yau ma muna ɗauke muku da wasu hanyoyi guda uku da za su baka damar samun kuɗi a online kuma su confirm ne domin kowace mun cire kuma ɗayan ma mun cire ba sau ɗaya ba da farko dai za mu aje muku link ɗinsu a kan description sai ku je ku register zan fara da wannan telegram bot wannan telegram bot ana samun ton coin a cikin shi kuma ton coin ɗin minimum dur ɗinsa bai da wahala minimum dur ɗinsa ya 0.01 na us dollar shine minimum dur ɗinsa kuma ana cire shi instantly ba ɓata lokaci yake sauka to wannan shine telegram bot ɗin idan ka yi rajista ka kammala rajista zai kama wannan peji kamar haka to za su buƙaci ka je ka yi join ɗinsu a telegram channel nasu za su baka locus fine guda uku to wannan locus fine guda uku da za su baka za ka buga shi kuma za ka iya samun abin da ya kai mini duro domin ni ma kaina da shi na samu na mini din ɗinsa to suna baka wannan locus fine gashi kana gani to sai ka taɓa inda kake gani alamar wannan tsaye yana nuna ma misali yanzu gashi mun taba kuma akan balance mu yau wato gashi nan kana gani ga abin da muka samu a yanzu su gashi kana gani to kayan bayan kayan wannan kai kasancewar ka riga ka yi rijista ne kana da locus fine guda uku ne to ni yanzu na riga na withdraw ina ga har sau biyu a cikin shi to kaga ba zan ga inda yadda za ka gani ba amma da za mu je bangaren withdraw din mu gashi kana gani za ka ga cewa ga bangaren withdraw din mu ga withdraw record din mu za ka ga cewa withdraw record din mu ya nuna cewa withdraw din mu daya ya sauka daya yana under review wato shi ma dai zuwa an jima zai sauka to yadda ake amfani da shi kenan kuma ana cirewa ne da ton wallet kenan ko a bitget wallet ma kai amfani da shi normal zai fita in dai har kai connection da ton na kai tsaye ba tare da wata matsala ba sai hanya ta biyu hanya ta biyu ita ce wannan sai da shi wannan ana yin sani a cikin wato website wato shi wannan website ne amma fa shi ma kan shi a kyauta ne ba a buƙatar sanya kuɗinka a cikin shi idan ka lura an zaka cewa ga bangaren idan ka kammala register to suna baka dama ka rinka claimant din shi wannan wato bonus din misali ga can inda kake gani wannan wannan box din shi alamar receive sai mu taba shi idan na taba shi za ga cewa yanzu na receive ina ga su ga shirin kana gani na yi receiving da zamu kuma kan balance din mu za ga cewa muke son sai mu jira zuwa anjima kadan za ka san ƙara mana shi amma yanzu gashi ina da wannan point din da ya kai guda ɗari da guda tara wanda yake daidai da dala ɗaya wanda za mu exchange din shi zuwa USDT to wannan kuɗin da zaka cire da shi ba ta wannan abin zaka cire shi ba zaka yi cirewa amma akwai ta hanyar da nake so in nuna mana wadda zaka samu kuɗi da shi shine ta hanyar TRS ta hanyar TRS bayan ka yi rajista kai activating zaka cewa sun baka wannan free machine da zaka iya receiving na course su guda biyar a kowace safiya to yanzu misali ga inda aka rubuta wajen application din nan market din shi za mu taɓa, idan muka taɓa shi za ga ya buɗe kamar haka za ga waje wani lucky da din na shi ma za mu taɓa. idan muka taba shi zaka cewa ni gashi a 00 nake so amma idan kai register kai ina ga sanar baka guda uku ne to zaka iya winning lokaci ɗaya zaka yi samun TRS guda shida zaka yi samun guda uku zaka yi samun guda ashirin zaka yi samun guda biyu haka zaka yi samun guda biyar zaka yi samun guda ɗaya sannan zaka yi samun guda ɗari zaka yi samun kuma zero to ba tare da ka samu wannan TRS ba ka tashi a zero kenan to amma dai wannan confirm yana fita kuma ni ma na cire bari nuna muku so inda withdrawal record dina da za mu je ɓangaren wallet ma kuma ɓangaren shi trs din ga shi karan kan shi a ƙasa za mu taɓa inda aka rubuta alamar wato record din nan kai tsaye muna taɓa wajen record din nan za mu ɗauki record na withdrawal ga shi kana gani ga withdrawal ɗinmu mu yayi successfully kuma da za mu je a wallet ɗinmu za ka ga cewa ya sauka yawwa gashi nan mun zo a cikin wallet ɗinmu kuma za ka ga cewa gashi nan mun yi receiving ɗin shi successfully ba tare da ta matsala ba to sai da shi ma shi wannan website din yana buƙatar kai amfani da shi ne ta hanyar inviting wato idan kai inviting din mutum daya za su baka local spine guda daya duk mutum daya kai inviting za ka yi samun local spine guda daya kuma local spine din nan za ka yi samun trs guda daya za ka yi samun zero za ka yi samun har ɗari ma za ka yi samun da shi wannan local spine so wannan shine hanyar da ake yi a samu kuɗi da shi wannan sai hanya ta uku sai hanya ta ku wato ita ce wannan telegram bot shi wannan telegram bot ana samun shi wato ethereum base ne ake sama a cikin shi ethereum base wanda shi ma ethereum ne wanda a yanzu haka shi ma yana a kasuwa to shi ma wato shi wannan tsarin sa ya referral program ne wato idan ka inviting za su baka kuma shi ma minimum durɗin sa ba yawa minimum durɗin sa 0.0001 shine minimum durɗin sa wanda idan ka inviting din mutum za su baka 0.00007 wanda za ka samu kuma za ka cire normal ta hanyar turaswale ko kuma binance ko wata exchange da kake so kai amfani da shi wannan su ne hanyoyin guda uku kuma yana fatan wannan bidiyon zai amfane mu za a ji mana link ɗinsu gabaki ɗaya tare da link ɗin telegram channel namu idan kana buƙatar samun wasu hanyoyi muna sanya mining da iadrop da kuma referral program da wasu hanyoyi a cikin wannan telegram channel idan ka shiga za ka ci gaba da samun su a kowane lokaci mu haɗu lokaci na gaba